واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون idan suka haɗu da muminai sai su ce mun gaskata abin da kuka yi imani da shi suna faɗin haka don tsoron muminai idan suka bar wurin muminai suka koma wajen shugabanninsu suka kaɗaita da su sai su ce suna masu tabbatar da biyayyarsu a gare su muna tare da ku akan ku kawai muna nuna wa muminai a zahiri muna tare da su don izgili da reni a gare su